الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 bayan dawowa daga hutun sallah yau shine mu na farko a wannan wata mai albarka watan shawwal yau kuma muna goma sha uku ga wannan wata kaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da takwas ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girgori yan ga shi kamar yau muka dakata a cikin wannan karatu ranar sha biyar ga watan sha'ban yanzu bayan kimanin wajen kwana hamsin da wani abu ga gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawa da mu haka rayuwa take fa kullum kwana ɗaya yana wucewa kwana biyu yana wucewa muna murna shekara tana zagayewa za mu samu ƙarin mukami a lokaci guda kuma rayuwarmu ne take ƙarewa daqatu qalbil mar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wasawa ne. kullum in wani abu da lokacin ka ya wuce ba zai taɓa dawowa ba shi yasa ya kamata mutum mai hankali ya ringa ribatar lokacinsa ba zai bar lokacinsa ya ringa tafiya a banza ba ɗan uwana yau ma kamar kowace juma'a ga shi Allah buwayi gagara misali ya sake haɗa mu cikin karatunmu na littafin jami'u sahihul musnad min a ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wanda aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala kawun mu tafi hutun azumi idan ba ku manta ba mun kwana ne a ƙarshen babul ibradi bi zuhuri fi safari babi da ya yi magana akan gaggauta sallar azahar in mutum na halin tafiya mun kammala wannan babi yau za mu tashi kan babi mai taken babu waktu zuhuri inda zawali babi da zai yi bayani akan lokacin sallar azahar shine daga ranar rana ta yi zawali daga ranar daga zarar rana ta karkace daga tsakiya ta yi yamma shi kenan lokacin zawa lokacin sallar azahar ya yi imamul bukhari kun san ya rayu a yankin da yake mazhabar hanafiya ke da ƙarfi shi yasa wasu daga cikin taken da ke ba wa babukansa imamul bukhari ta hannun riga ko ta hannun ɗan waken zagayen kisance yana hannunka mai riga ne kai ga mazhabar da ke rayuwa a ciki ta hanafiya musamman ma in suka yi abin da ba daidai ba ba zai yi fito na fito da su ba sai ya bi uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi wa mutane gyara ba tare da kaji cewa tsokanar ka ake yi ba ba tare da kaji cewa fito na fito ake yi da kai ba domin akwai kauli daga cikin kauli a mazhabin hanafiya wani zance cikin zantukan mazhabin hanafiya wasu na ganin cewa daga zarar rana ta yi zawali immediately bayan zawalinta ba lokacin ne lokacin sallar azhar ba dole sai an dan bar inuwa ta dan fara motsawa kaɗan gabanin a ce lokacin ne lokacin sallar azhar wallahu ta'ala a'lam wanda kuma wannan ba shine ra'ayi mafi rinjaye ba duba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo sabanin wannan ra'ayi kuma ko a mazhabar hanafiya ma abinda mazhabar take kai ba shine wannan zance ba wannan wato zance ne tsoho kamar yadda imamul kharki ɗaya daga cikin malaman mazawar hanafiya ya rawaito daga abu hanifa shi malaman hanafiya suke cewa wannan zancen tsohon zance ne saboda haka dukan malaman musulunci alhamdulillah kamar da ibn al-munzir ya kaito da ijma'i cewa dukan malamai sun tafi daga ranar rana ta yi zawali lokacin sallar azhar yayi imam al-bukhari yace wa qala jabirun kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusalli bil hajarati jabir dan abdullah ibn haram ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya kasance yusalli bil hajirati yana sallah lokacin da rana ke da zafi sosai lokacin tsananin zafin rana tunda kun san rana ta fi tsananin zafi ne idan tana tsakiya hakan nan in ta ɗan kauce ɗan kaɗan, lokacin da bata gama kaucewa sosai ba har zuwa wannan lokacin lokacin tsananin zafin ranar ne to imamu jabir dan abdullahi ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallar azhar a wannan lokaci wannan hadisi imam bukhari a wannan gabar ya ambace shi da tsarin nan da muka faɗa wanda malamai suka raɗa masa suna da at ma'ana Ka malami ya rawaito zancen manzon Allah ne ko sahabi ne ko tabi'i ne amma ba tare da ya koro isnadinsa zuwa ga wannan malami ko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kamar dai irin tsarin da mu yanzu muke rawaitar hadisi kawai in kana wa'azi sai ka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ka gamu da manzon Allah ne tsari ne na taliki ko da yace mu yanzu abin da yake kanmu ba za mu iya rawaitan hadisi da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abu ne mai wahala na'am ana samun hadisai ɗaya ko biyu ka samu cikin wasu manyan malamai da suka yi karatu a hannun malamai suna da isnadin wannan hadisin har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu abin da ke kanmu shine al'azu shine idan muka ce hadisi kaza sai mu ce yana nan a cikin bukhari yana nan a cikin muslim mu tura hadisin mu jingina shi zuwa ga wanda ya rawace shi da isnadi ya killace shi ya rubuce shi a littafinsa wannan hadisi dai yan uwana imam bukhari ya sake kawo shi da isnadin nan gaba kaɗan a babin da ya masa take babu waqtul maghribi babi da ya magana akan lokacin sallar magariba can in mun je insha Allah za mu ji hadisin dalla dalla amma anan Imam Bukhari ya kawo shi a takaice قال الإمام البخاري قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول صلوني فقال عبد الله بن حذافة الصهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول صلوني فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر malami imam al-bukhari shine abul yaman al-hakam ibn nafi' قال أخبرنا شعيب شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس أنس بن مالك الله شكال مسجدا يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله صلى الله عليه وسلم kharaja hina zagati shamsu ya fita don yin sallar azahar lokacin da rana ta karkace kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi hina malati shamsu lokacin da rana ta karkace daga tsakiya ta karkata ɓangaren yamma fa sallar zuhura a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallaci azahar faqama alal minbari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallar azhar din sai aka ga manzon Allah ya hau kan mambarinsa. fa zakara sa'ata sai manzon Allah yayi ta bada labarin tashin alkiyama abin da zai faru a cikinta tun daga farfajiya har zuwa yadda za a raka mutane wasu a raka su zuwa aljanna Allah ya sa muna ciki wasu kuma a kora su zuwa wuta Allah ka raba mu da shiga wannan tawaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa zakara anna fiha umuran izaman manzon Allah ya bada labarin cewa lalle a wannan rana akwai manya-manyan lamura da za su faru akwai hawan siradi akwai kaza akwai kaza akwai kaza thumma qala الله Allah الله عليه wasallama bayan ya faɗi abubuwa da yawa tun da nan Imam Bukhari ya taƙaita mana zancen ne yana so ya ba mu labarin abin da ke da alaƙa da lokacin sallah ne kadai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya sake cewa man ahabba an yas'ala an shay'in falyas'al duk wanda yake so ya tambayi komai yau ya tambaya fala ne an in illa akhbartukum yau ba wani abin da zaku bani zaku tambaye ni ba wani abin da zaku tambaya sai na baku amsa a kai, sai na baku labarin hakikaninsa ma dumtu fi maqami hadha matukar dai ina kan mambarin nan yanzu nan duk wani mai tambaya ya tambaya zai gamu da amsar sa yanzu malaman tarihi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisin ne lokacin da munafukai suka yi ta yawo tsakanin mutane cewa ai manzon nan fa yanzu lamarinsa ya fara samun matsala domin wai wasu zo suna masa tambayoyi sun kure shi ya fara bayyana cewa daga molan kansa yake ba da labari ya fara bayyana cewa ba dan aikan Allah bane ba yahudawa ne ke yin waɗannan wato jifar abunan yarfan maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan labari manzon Allah shine bayan sallar azhar sai ce to shikenan yau zan gwada muku cewa ni manzon gaskiya ne duk wani wanda yake son ya san labarin wani abu wanda yake ɓoye wanda yake ɓoye bai san shi ba wanda yana tsammanin ban sani ba to zan faɗa masa wannan labarin yanzu don ya iya gane cewa ne manzon Allah ne na gaskiya ko kuma manzon Allah ne na bogi a lokacin kamar da ya zo wuta da aljanna gaba ɗaya aka ɗauko su aka girke su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga kamar yadda za ka iya bayanin abin da ke gabanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya bujuro masa da komai kana tambayan abu sai Allah ya bujuro masa da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi ku ba za ku iya gani ba sahabbai ba su gani ba amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gani kusan irin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba irin gani na ne da naka ba tunda kusan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya gani ta baya wata rana ya ce masa ya ce wa sahabbansa su gyara sahunsa domin shi yana ganin su ta bayansa sallallahu alaihi wasallama fa aktsara an-nasu fil buka' ai da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wannan yanayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau zancen na musamman ne yake yi yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fahimci kamar ne babu lafiya sun san wani abu ya faru da manzon Allah wani abu ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rai ba wai dan an ci zarafinsa kai tsaye shi ba saboda an taba addinin Allah ana tuhumtar manzancinsa akan cewa ba manzancin gaskiya bane ba saboda haka ƴan uwana in ka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma wa zai kyale ka hakan nan shi ma manzon Allah in ka taba abunan aikin da Allah ya turo shi ba zai kyale ka ba saboda haka sai mutane gaba daya ba su iya yin tambayar ba kawai sai kuka kake ji wannan na kuka wannan na kuka sai mutane suka fashe da kuka kawai wa akthara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ana kuka amma yana ci gaba da cewa saluni ku tambaye ni فقال عبد الله بن حذافة الصهمي ولدك كين صحابا من زون الله صلى الله عليه وسلم ميسونا عبد الله بن حذافة الصهمي سيا أن ينقل يداجي يشي من أبي dama akwai wani abin da ke damansa yana so ya san hakikanin abin tunda kun san su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin su an haife su ne a cikin jahiliya wanda kuma aka ce an haife shi a cikin jahiliya ka san ai Allah kaɗai sun ta yadda ya zo ko ba haka ba yanzu in a cikin mun nan akwai wanda musulunta ya yi ai ba zai tsaya ya binciki kansa yaya aka yi aka ɗaura auren mahaifiyarsa ba in zai haka zai ba abin mamaki ba ne ba ya tono wa kansa cewa shi ɗan zaga ne kun san ɗan zaga ko da kuna tare da waɗanda ba musulmi ba kun san abin da suke nufi da me da ɗan zaga irin saurayi da budurwa sai saurayin ya ɗauke ta su je su yi watanni ko wata biyu ko ɗaya ko uku har sai ya mata ciki sannan daga baya bayan an haife a ɗaura musu aure irin nasu na gargajiya ma shi yasa musulunci shi babu ruwansa duk abin da aka yi gabanin musulunci yakan haƙura da shi ko kun taɓa jin cewa bayan wasu musulunta sai a ce to auren da aka daura tsakanin wannan wani da wanci har aka samu su wani wannan auren ɓatace ne babu ruwan musulunci da wannan al-islamu ya jibbu ma qablahu wannan yana daga cikin rangwamen musulunci yan uwana Allah madaukakin sarki ya kara samu na san musulunci to Abdullahi ibn Huzafa as-Sahmi shi yana dan jin wato damuwa saboda ya san iyayensa sun dan yi wasu abubuwa a zamanin jahiliya so sai yake so ya san cewa shi ana ce masa abdullahi bin huzafa da sahami amma ba dole ne ya zamto baban nasa shine huzafa ba mai yiwa shi dan maniyin wani ne domin kamar yadda na Aisha ta rawaito daga labaran zamanin jahiliya Abu Dawud ya cire hadisin a cikin sunan ɗinsa cewa yadda suke yin aure a zamanin jahiliya idan mace tana su ta yi aure sai ta ɗan kafa tuta a ƙofar gidansu ko akan ɗakinta su kuma samari da masu sha'awar aure in sun ga haka sun san wannan mabukaciya ne sai wannan ya shigo ya sadu da ita wani ma an yi samu dama ya sadu da ita ba za ta daina saduwa da mutane ba sai ta ciki in ta yi ciki ta haife to ana akwai tsari guda biyu za a iya turowa wasu waɗanda ake ce musu alƙafa irin masana na jahiliya waɗanda suke iya sanin cewa wane ɗan wane ne daga kallon ƙafar wane suka kalli ƙafar wance da ƙafar wane za su ce kai wannan ai irin wane ne sai a turo sai kuma ku waɗanda kuka san kun ta saduwa da ita ku zo idan yana kallon ƙafar jaririn yana kallon hannun jaririn yana kallon ƙafafuwanku sai ya nuna wane ce wannan ɗan wane ne daga nan shi kenan sai a ɗaura ma wana aure da wance. kun ji aure irin na jahiliya tsari na biyu kuma ita ne matar mai yiwa a lokacin saduwan ta ji daɗin wani daga cikinsu ta ranta ya fi kwantawa da wani daga cikinsu bayan ta haifi sai ta ce to wani ɗin nan fa ɗan gidan wani ne daga rannan kenan ta zama matarsa kaga ashe dan an danganta ka zuwa ga wani irin wannan tsarin ba dole ne ya zamto cewa kai hakika ne dan gidan wanan bane ba haka ne ko ba haka ba saboda haka abdullahi ibn huzafa da sahami sai ya ce man abi ya rasulullahi kuna ce mun abdullahi ibn huzafa da sahami a zahiri babana shine huzafa as-sahmi to wane ne hakikanin babana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce qala abuka huzafa ya ce babanka wanda ake cewa baban naka da gaske ne shine baban naka kai daga maniyinsa aka halicce ka huzafatu sahamin shine babanka yan uwana har a cikin wasu littafai ya zo cewa da ya koma gida sai mahaifiyarsa ce masa kai ku abdullahi me kai ka zuwa ga irin wannan tambaya a yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da yi bayanin hakikanin lamarin ashe da a ce ba babanka ne hakikanin babanka ba ai da ka tona min asiri kowa yana kallo na haka ban barkwai ai da ka bar kaza a cikin gashin ta da ya ya da fi mun san ma ba mu kadai ba haka da yawa ake to amma dai ai kowa a san kuma wani din ba wani bane ba ai ba dadi ثم أكثر أن يقول منزون الله صلى الله عليه وسلم bayan abdullahi bn huzafa ya sake cewa wawaye babana ya ce masa huzafa sai manzon Allah ya ci gaba da cewa ku tambaye ni ne ku tambaye ni sayyidina umar Allah shi kara masa yadda da ya ga guri yayi guri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin wani yanayi sai yayi kokarin gwada manzon Allah cewa fa su fa ba sa cikin masu wannan jayayya ba sa cikin masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallon hadarin kaji sun amince sun miƙa kai sun yadda da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira a kansa sun amsa fa baraka umaru ala rukbatayhi sai na umar yana zaune sai ya tashi ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa ya miƙe haka don kowa ya hango shi wannan da nan ne wasu ke kafa dalili cewa wai ya halatta a musulunci ɗa ya wa babansa almajiri ya wa malaminsa ƙarami ya wa babba yaron gida ya wa mai gida wannan ba dalili ba ne ba mu irin yadda muke yi namu a hausa din akwai me akwai wuce gona da iri yadda ake lukusawa kaga mutum yana wani lullushe idanu yayi ƙasa. wannan ba gaisuwar musulunci bane ba gaisuwar musulunci ta ce assalamu alaikum domin kun san ita matsalar al'ada duk lokacin da aka yi ta sai kuma ta hana ka samun madara da ladan sunna don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan musulmai guda biyu suka gamu da judansu suka yi musafaha tsakaninsu ba za su raba hannunsu ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare musu ƙananan laifukansu ma'ana raba hannunsu suna rabawa ana kankare musu ƙananan laifukansu da suka yi a haka shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu wato duk ko in sun sun gamu yanzu suka sake haduwa sai sun sai sallama sun sake yin musafa to zan tambaye ka baka so a gafarta wa babanka baka so a gafarta wa kawunka mai gidanka da kake son sa kai yake taimakon ka baka so a gafarta masa baka so a gafarta wa wannan ka shin don Allah wani abu ne kai wa mai gidanka na gata idan ka yi sanadin abin da aka gafarta masa ko kuma ka lukusa masa lukusan da yake kana mai aka yi ƙasa la'alla ma ba har cikin zuciya ne ba nawa nawa cikin mutane waɗanda suke durƙusa ma wasu bayan sun durƙusa musu kuma su me su aibata su ba a samun haka durkuso ba alamar ladabi bane ba ba alamar ladabi bane ba amma kuma dan mutum ya durkuso ba za a ce yayi ne ba yayi shirka ba lamarin bai kai shirka ba ya dai saba wa karantarwa da ta dace wajen gaisuwa assalamu alaikum da kuma musafaha sune tsarin musulunci wajen gaida iyaye wajen gaida yayye wajen gaida kawunai bafanai wajen gaida sauran musulmai amma yan uwa na kusan aiko musafa akwai musafa da aka baka kasan wannan ta aboki ne domin in aboki da aboki za su yi musafa assalamu alaikum za ga kowa yana yi da karfi la'allama a tafa wannan kaga gaisuwar abokai kenan idan kuma uba yaro zai gaida mahaifinsa za ga zai mika hannun amma cikin mai cikin ladabi ya san cewa da yana gaisawa da mai da mai gidansa ya san shi ba sa'an mai gidan bane ba yan uwana girmamawa wani abu ne ba a durkuso yake ba wani abu ne ba maganar fatar baki yake ba ko da ce mu mun dauka gaisuwa al'ada ce bayan gaisuwa kuma ba al'ada ba ce ba kadai akwai ibada duk da yake cewa ba da ce haramun ne a ri abin da yake al'ada a cikin gaisuwan ba matukar bai saba wa karantarwar musulunci ba dan yanzu misali ka zo ka ce ina kwana ina gajiya mun tashi lafiya mun yi ni kalau mu kwana lafiya wannan ba za a ce kai me ka saba wa karantar musulunci ba amma kamata yayi ka fara da assalamu alaikum wa idha huyyitum bi tahiyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha sai ku fara ta musulunci sannan kuma ku shiga ta al'ada shi yasa ma za ga kowace kabila akwai irin mai gaisuwar yanzu kaga in ba fulatani yana gaishe ka jan bandu na shamri na feudu na kogal na iyali sai ya tambaye ka har me har kajin ka masu ya tambaye ka in na faɗa ba yadda ake faɗa ba dama ni ba fulatani ne ba eh Allah shi muke mu saboda haka sayyidina Umar fabaraka ala ce radina billahi rabban wa bil islami dinan. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا yace mun yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dina mun yarda da musulunci a matsayin addini Wabi bi muhammadin nabiyya mun yarda da annabi muhammadu a matsayin annabinmu ɗan aikan Allah manzon Allah da Allah ya turo